shugaban najeriya wanda ke mayar da martani game da sabbin har-haren kunan bakin waken da suka auku a garuruwan Chibok Gombe da kuma Angon Dolari ya ce dole jama'a suke sa ido sosai tare kuma da taimaka hukumomin tsaro wajen bada bayanai domin kawo ƙarshen wannan matsala na 'yan kungiyar Boko Haram shugaba Buhari ya kuma jajanta waɗanda hare-haren ya shafa tare ma da ya cewa za a yi duk wani mai yiwuwa domin tallafa waɗanda ke kwance yanzu a gadajen asibiti honorable ibrahim bafetel hassan da ke zama mataimaki na musamman ga shugaban najeriya ta fuskaci harkokin tsare-tsare da ci gaba ya ma karin haske to idan ka duba duk abubuwan da ke faruwa a ƙasa yanzu kan wannan abubuwa guda uku da shi shugaban ƙasa ke yaƙi da shi to su waɗannan guda uku wanda ya haɗa da cikin ah, shi ah, zaman lafiya to kun ga akan harkan security dai kun ga yadda ya tashi ya tsaya ah, walilai hamdu dukan ku masu gani da ido ne a ah, yadda ya yi kokari kuma yadda yau za mu iya mu bacci ah, da ido mu. wani taimako shugaban najeriya zai ba wa waɗannan abubuwan da ya faru a dama wannan to alhamdulillah dai kamar yadda ka muka zo da sanatocin mu kuma mun duba mun zo mun gani to za mu yi kokari mu ga cewa mun ba da shawarwari da suka kamata wajen taimaka ma shi wannan eh, mutane sannan da asibiti sannan kuma kun san dai kokari da su sanatocin mu ke yi akan wannan yadda za a mai da wannan kamar asibiti na horaswa wannan mako na zuwa ne yayin da 'yan majalisar dattawan kasan suka mazayaci waɗanda ke kwance a gadajen asibitin ƙwararru da ke yola da kuma cibiyar kiwon lafiya ta yolan domin jajantawa sanata abdulaziz yako shi ya jagoranci 'yan majalisar dattawan kusan kowane wata sai mun ja adama wannan saboda an yi irin wannan abu amma za mu da sako cewa wannan abun tana kan faruwa ni na sani cewa mutanenmu suna nasu iyakan kokari ko za ka je church ko za ka je masallace ko za ka je kasuwa akwai dai dan arrangement da ake akan security kada mutane mu sagaji su ci gaba da wannan abun har lokacin da Allah zai kawo mana sauki dan na tuna akwai lokacin da aka yi su samfamin kusan mutane 46 suka mutu kuma na zo asibitin na mun sami mutane da lokacin da aka yi kasuwan nan bayan wata daya kuma na dawo na muka sami su samfamin inda aka yi na tipa garage amma koyaushe muka dawo kafin mu dawo za mu samu wanda muka samu suke kwance kan gadaje a nan mutane asibitin na sun yi iyakan kokarin su yanzu haka dai waɗanda ke kwance a gadajen asibitin na fa samun sauki yayin da wasu kuma ke neman taimako. Eto eh jikin ɗin da sauƙi sana, hannu da yake damuna. sun zuga san yasa sun je sun ce wai kashi ne ya shiga cikin nama ko za ka iya tunai da abin ya faru na raka ne ni dai na zo ina wucewa da na ji ƙara kawai daga nan ban san inda nake ba sai a a asibiti ya jikinka da sauki to lokacin da abin ya faru dai muna nan muna zaune dai mun san hawa mun san sauka ba dai haka ina nan muna zaune muna hira kenan kawai sai na ji ƙara shine kawai ban san ma ni abin ya taba ni ba na ji abu dai sanyi sanyi ashe jini ne yake zuwa jikina Ibrahim Abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya